tun kafin ranar zaben ba yan najeriya da dama ne ma ke goyon bayan hillary clinton ta jam'iyyar democrat domin zama wa shugaban kasar yayin da wasu da dama a kasar ke ma nuna damuwar cewa akwai yiwuwar hana shiga kasar idan har donald trump ne abokin hamayya ya ci zaɓe to ko ne fatan yan najeriya ga sabon shugaba ko kuma shugabar kasar ta amurka a yanzu ga mari ta bakin wasu mazauna jiyon adama da taraba a arewa maso gabashin kasar sunana yakubu ba mu fatan mu ga sabon shugaban amurka shine ya ɗau matakan da za su ya ɗau matakai ko ta ɗau matakan da zai kawo zaman lafiya a duniya duniya duk yadda za a rage wannan fitinun da suka yawa a duniya sannan inda kuma akwai fitinu kamar musamman irin su najeriya da sauran su ma a duba yadda za a taimaka musu inda aka samu zaman lafiya inda za su koma su samu sana'an yi kuma rayuwa ci gaba da aka saba eh, kamar najeriya da ke fada boko haram kaga kwanakin ba gwamnonin arewa wajen goma sun je amerika inda aka tattauna da su duk suka faɗi matsalolin da ke fuskantar yankin musamman da muke ara arewa masu gabas akwai talauci akwai rashin ilimi da sauransu su tsaya mana sawon gaba samun mana kasashen duniya su ba da gudunmawa ga mannan gidauniyan a samu isasshen kuɗi inda za a sake gina arewa masu gabas makarantu jama'a su samu sana'o'i da sauran abubuwan ci gaba zaman lafiya kan kama. Sunana Muhammadu Awal mazaunin Yola. Kuma shi shugaban da zai hau Allah sa ya zama mai son zaman lafiya ne. ma'ana saboda yawanci yanzu ka dubi yawan yaƙi a kenan duniya za ka samu duk da hannun amurka ciki muna fatan shi wanda zai hau allah sa ya zama wanda zai nemi zaman lafiya da sulhu duniya samu ci gaba fatan mu kenan kawai samu zaman lafiya sunana honorable hindi livinus menadi inda hillary clinton kam ta ce kowa ya san cewa the same foreign policy they see obama ya amfani da shi most of their uh, policies za yi continuing maybe za a yi don revision a uh, one or two things so muna so inda hillary clinton ta zo ana gan kaman uh, za dan lura to itun da mace ne mun san dai ana gan kaman za ta iya yi irin hankalin mata za su yi dan tamako ma waɗansu kasashe kamar afirka muna gan kaman to za dan lura da irin abubuwa da suka shafi mata to da yara to sunana ladan habibu mu a najeriya fatan mu dai shine ya zama mun samu kyakkyawar alaka da dangantaka ta fuskoki da dama sai da zai zama harkokin yanzu muna cikin wani hali mai wasi a kasar mu ta yadda al'amura gaba ɗaya sun zama wani iri to ta ya za a yi sai alaka da mu ta yadda za mu samu dama na wato ko da dai ba mu rabu da ƙangin da yanayin da muka shiga ciki ba za mu dai samu sauƙin halin da ake ciki to wannan shi da muke son wato dai abin da ya shafi tattalin arziki shi muke so mu ga sun mai da hankali a kai musamman a ƙasashe irin namu sai da zai zama dai al'amura sun canza wasu 'yan najeriya kenan ke ma bai na fatan su ga sabon shugaba ko kuma shugabar kasar ta amurka da aka zaba kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda sabar gwamnatin kasar za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.